kyautatawa ta Allah ta baraka ta'ala a gare ka in ka duba yana ruwa za ka tabbatar da Allah na son ka Allah ya ya fa hanyoyi hanyoyi ba wanda yake sa ya shiga tsakanin ka da Allah daɗin din Allah ba dama kai masa tsaye gomin ka ga shi dan yi masa kabar ga shi na kakka shi kabar kaza ike yi kaza ike yi sai ikon Allah kama Allah yi gaskiya yace wa man asara a ala siwaya duk wanda ya fi shi gane cakan wani na asar taho zan ɗaukaka shi ala siwaya hmm? eh aka ce na amke eh. duba idan ka fifi Allah ga mutane suna neman ka da kaza ka bi na Allah to yadda ka fifita Allah akan mutanen nan to shi kuma Allah zai ɗaga ka akan mutanen kada ka ji tsoron wai an taro maka abin da su kana tare da Allah ta wata matsala الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبع بعشر إلى أضعاف كثيرة alheri ɗaya a na ina nan kashi goma ina ba da goma kuma sa hmm? wannan ba shi ne hmm? kawai wannan shi ne magana in ka ɗauki buhu ɗaya na sumunti in kai inda ake aikin addini Allah ka sayo rodi ɗaya washe sin ko 20 mm ne kuma dai kowane iri ne wanda ka sayo suna ka kawo to Allah zai baka goma irin su. ina za ka kai roni sai a kai maka yadda ka shaka maka shi kare ba in da ake gina maka gida in da ta aka gina maka ake gina maka bi ashari amsalina ila saba'ini after five ana ma nan kafi ɗari bakwai gini za ka yi rodi ɗari bakwai ma sassin ɗin na aka ɗari bakwai sun shi bukar da za ka yi ɗaya cakin ka bayar za a baka ɗari bakwai to amma fa sai ne saboda Allah nan ne ake matsalan ka bayar saboda Allah baka bayar don duniya ba baka bayar hawan ka ne kwashe ka ba baka bayar don ka yi suna ba baka bayar don ka nuna ka ba don da rikicin yake ɗari bakwai haka ba a wanda na fi sabilillah kenan na aikin Allah yau ai Allah ne ke ana ce mutaki da shi ne musulunci sai fa baka sani ba ba shi ka karanta ba sai ka shiga ka kane ne sai mutum ya sarki roba a baka ba sake jama'a a taimaka fi sabilillah kina fi sabilillah ya ran hmm? makawarta ba fi sabilillah ne aiki ne mai gawan na akwai mai ita mai ita zai biya kuma yana da kuɗin da zai biya ma ɗan uwansa na da kuɗin da za su biya yanzu zan ce ka nema mi taimako ai za a ce ka yau za a samu taimako da yawa algarkar ya mutu a bari a roƙi jama'a su taimaka masu fi sabilillahi a wajen birni duk ku zama da muke da kuwa sun ci amana nan to ma wannan bai kamata in kira ka ba Allah bai tsora ba ko inda za ku binne da shi ba ni karan kaina ina da inda za ku ci ba kayana ku zo ne da shi kuma Allah ya yarda ku ɗebi kayana ku binne da shi ya fi ku je ku bari ana min yawo da roba a taimaka wa miskini algarkawi ya mutu ba abin da za a binne shi da shi. in ma ba ni da yaya ai akwai yaya wanda duk yana abun nan ko zai ake ban ban haihuwa sai ga falalu duk ƴaƴan da na haifa ga falalu ne ya kace kawai in sun yi magana aka haka ido a fashe da dariya sai haka da yaya hmm? bai kamata wannan wannan karantar da su zo mutane su to za a je yanzu misalin kana ga zan je zaunar da son karantar da su a can a zo nan ba ya irin nawa dai wanda ya shafi ni ai baka ba amsa ba eh to sabu sun zo su masu kaburburan nan ta shugaban haɗin kabarin maha na da da wanda ya mutu aka mutu ya fanni na fanshi ana abona muna da alaka da kanasa alaka mai ƙarfi wanda har lokacin da aka ɗauke ni abin da ya zo nan zai jeje da zan sai sai gashi kuka kusa me ya kawo ka yake na gama yace ni fushi nake nace me ya faru shi ta haka maka lahadi za a kawo ga wakar da a cikin sai ce mugu sai za ka riga ni mutuwa sai kuma Allah kuma zai riga ni mutuwa kuma muna wasa da shi wanda ba don haka ba ya wanda zai fito daga wata ta sai alhamdulillah na na haka ma kabari wani dan wana ni ma nayi masa alama ne ina wa mutane haka ai da lafiya ai kiwon sa ya gama ya muka tsawon wuri sai hauni da fada ya zai zai lafiya ba ba ma duba shi menene menene sarrafa sai ke ni ma na na na fushi na yi haka na koma gefe abun da ma na sa na da na sai lufafa na jira kawai in ka mutu zan zo fita da ce abin da za ka yi min kenan su za su zo su a faɗa masu ga yadda za a yi ɗan zan same su ba hmm? jama'a gari ne kamata tun da misali ai ba akwai makomashi ba ba su kula da magabarta wani aikin sani sun nasu tsara wani gaskiya ba masu wakar tsarari ne ba kwamiti nan ne da aka ce masu hankali tsawon gari su nan da tsawon ya ba, da an ce maka ga mukami ba ka ce ni ba zai kiyar ba na da harkoki da yawa sai ka karɓa ka tuyar ka in an magana yana girga mukamanka za a kara ma girma shi ne shugaban ma kula da makabarta kada ko wakili ne daga makabarta mutumin girki ne ko ba taɓa ganin sa makabarta ba bai san ma ne ya take ba ba wanda ya kula har su bar waɗannan mutane akwai kuɗin da za a ba ai ma da su ma so suke ni sun zazzage ne a kan wannan zagi kana son gaya maka wanda yake mutunci galibu a cikin yaran da muke tare da su ba ma wanda ya lura muna faɗa da shi mutuwar mala ibrahim muna tsaye Sai wannan wannan kwamishina makarfi ne ne sunan shi shehu makarfi ga shehu makarfi ga alhaji wasu ne ga wane ne suna muna zai haka muna ta tambaya ta yanzu malam ya za a yi rigar mai da wani abubuwa ya za a yi rigar da ce musu kasa kasa sai mu ce malam ibrahim mun zauna da malam ibrahim ba za mu bada ya ce duk da ba a ba da kyawun a wata masallacin masasalla ba yanzu nan ya ba ni gawa Yanzu da ke da mutanen da suke jirgiya masallacin na Allah san gidan ma ba san gidan ba to amma tun da ƴan uwansa suka ce in yi haƙuri ga inda za a yi sallaka na ke ba na yi haƙuri sai yanzu ba lokacin fada ba ne ba na je kuma ga na sallah wurin muka wuce muka je makabarta muna tsaye ana kaza ke to gaskiya ba zai yiwu ba a ce mala ibrahim yadda muke zan da shi an kama masa taimako kamar yanzu muna zaune a ce Allah ya wa aikanta cikawa ba za a nemi taimako ba ba zan ce ‘ya’yansa ba su gaida ni ba su san da matsayina ba ba su karfe shi bakin komai ba shi ne ke hulɗa da ke ce a nawa ne ku ni a kira mutu a dan na ke zaune tare da shi ƴaƴa ku kuma akwai abin da ku kuka rasa amma yanzu nawa ne wallahi ka mu kai ba zai yi wa nema masa taimako malam ibrahim na uwa me ya kamata a yi na kira shi ya ya kamata a yi sai da dubu goma da kabarin nan dubu goma ba hmm? kabarin nan dubu goma ba sun dubu goma goma da kuma ba ku aiki magabar nan ba za su yi ka dubu goma na ba su suka koma gefe wai wanda na ba ma ba shi ne ba menene menene ya za a yi da menene da a su neman taimako na yi sai a kama ko kai tsagera ne ba Allah Musa bai haka har muka hau sama sai ai faɗan bai ƙare ba sai sun ka sake yi wannan mazan ke to mun daina ma zuwa ba shawarar ni dai in na muka kufai ne nan makabartan da muka rubu amma bukatan zuwa wuri muka yi saman muka yi kasar ya za a yi su abin da ga a gina sun zo ga ma'aikata sun zo jawa ne ya zo da dingin sa maka ba ya zo a kuma su su cashe su ne ke sai ko za su kuɗi kuma na zo na yi haka na cuce su jin maganar da kaje na ɗaukota na ta ne an yi da ni da kawai ina kama magana ne ba kamun labarin ka wannan waƙi yi ne da ni a kai to yanzu ma an aje za ki to in ya gan da yaya ta fice kudin za ku bayar ko yaya za ku ce yi ta zuwa da to wanda yanzu da zan ce misali Allah ke ya ce ya sassa ya Allah masa cika ce ya sassa kuma kuɗi rai zan samu kuɗin da za mu ba wa masu haka kawai yanzu matsala na Allah ya zama sa masa shi ne babban matsala da Allah ya yafe masa abubuwan ayyukan alheri da ya fara yi to Allah ka ba wa masu biyo shi da suka masa haka ne zan da wanda na san ɗan ne wanda zan iya yi ni ma in wanda na san ba zan iya ba kuma na yi ba sai na ce a yasa ba ni na cika masa kaza ni na zo na yi musu kaza ni na yi musu kaza ku zo ku gaishe ni na me shi ba don Allah muka zama da shi ba zan zuba in zuba ido ta a basu a'a a basu ni ni ya shafa na gaya wa yaran daga yanzu gawon mu in muka je ku kare ko ina ba wanda zai iya samu wasu ake su amma ko tare ko ina ba wani ɗo maroƙi da zai zo ce zai mana kaza ko malamin addini ko wane ne ba mu yadda ba ba mu kasa za mu masu je kuma duk abin da za ka yi ne a ka za ka yi wannan misalin ana iya cewa ai ka ce ka tashi kai magana kai magana an baka san mutum sosai ba wani ne ke jawa ko ba haka ne ba ko ba su suna yi taimakon su ya sau nawa malam akwai wani da su a ba zan iya sawa malam akwai da ke shigin ne ina magana ne a kai na ne wannan magana ne a kan wani ba Allah ko wanda ya yi hansu da hansu ya shi kin wayi komai sai shi komai sai shi sai abun da yake karbi nemi taimako Allah mun kai wani mafi wanda da kuma ni ba abun da kike kuma kamar ba musamman zan da kai ba akwai wa'anda ƴaƴansu ko ido ba su iya buɗe ido su kalle ka ko ba su iya buɗe ba ni ko ka haɗu a juna kai kowa ya yi haka sai kai za ka sa ya ta kuɗa shi saboda sun shiga takura iyakacin takura sun san yadda kake da ma'aikansu amma kan da ba su ne ba saboda haka nan dai <clears throat> alheri ɗaya ana nonka shi goma wannan ba inda za ka samu wannan sai wurin Allah to goma nan ya danganta wurin alherin akwai wurin alherin da ana ninka shi dari bakwai to shi ne nake magana a tafi sabilillahi ba mene ne fi sabilillahi ba a ina ne fi sabilillahi yake ba kabari ba fi sabilillahi ne hakki ne na yan a sa ake ɗiba wurin a sa ake ɗiba abin da za a binne kabari amma saboda akwai yan uwan akwai wane ne akwai yaya a sami a taɓa dukiyar dukiyar gado ne yanzu ni na ɗauki nauyi ni ne dan shi na ɗauki nauyi Karami nake ko babban nake sai abokin sa zai ya ce a ya ɗauki nauyi sauran dukiyarsa a barwa masu bari ila abafin kafira zuwa kuma ninki da yawa shine Allah in imanin mutum ya kai imani ikhlasin sa da ikhlasi ana ninka masa ɗaya miliyan ɗaya eh, ana ninka masa miliyan sau da kana kaga a ce goma sau dubu kaga miliyan ita mashi ne shi uwa shi shi shi guda ɗayan kasa ya aka baka miliyan to an ya gama maka gida kusan kowane yi gidan duniyar nan aka sa wani miliyan miliyan ɗaya ka yi babban na gidan ku har ji ba wata da kuna magina kuma su kun shiga dai harkar gini in ma ba layin ku ne ba Wasai a tsohon indi zunubi a wurina bi wahidati ɗaya ta ake ba dan mutum ya aikata laifi zubi ɗaya ake ba kafin Allah na san mu hmm? amma alheri a nan ta goma karanci ko kuma in ya cika irin cikar da ake bukata zai kai irin wancan matsayin sai Allah na san mu babin ya yi daidai ne sunan babin ihsanullahi ilaika Mana izan ne ce nema sama da wannan wa in nadima alaiha kuma ma in yi nadama wasta gafaran gafar kuma Allah har lokaci Allah zai ba mutum ko zai yi nadama ya neme shi gafara kashin ta ma ya rufe masa shi Allah ya ce har da ta bakin wanda yake da imani da Allah yana duba maganganun Allah eh, da ka san yadda za ka kama ku kawo. Kai masu wani ke ji mutumin kauye ya ji ana wanzari a ke zaro. Ya fashe da kofa. Ina cewa mai akewa Allah, wa ya tabo Allah. abin da yake rantsar ai magana ya faɗa mana kawai take yi muna rantsewa kai jara'a mu ta kai jara'a Allah sai ya rantsa mana yana rantsa mana ko baban ku yake wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa sai kun yi kaza sai kun yi kaza za ga za ka ga mai duk ne mutum ke ke sai mun cika wannan amma kan banza abin da zai zai yaran da amma da gaskiya bai da gaskiya ai mai kamata ya zo ya ga abin da ya kamata yi ya ga abin da ya kamata yi komai na kari komai na kari komai da kari Allah ya ashkuru ya siya. na kan gode wa ɗanki kan kanan aiki za ka yi in ka yi don neman yadda Allah min al'amali وأكثر الكثير نكن في الدواء من الزلل Kisah rahmati sabakan kabar. Jin kaina ya riga fushi. Wa hilmi hakulina sabaka mu'akhadati. Ya riga kama wannan. Ya riga ya yi hakuri. Allah kafin ije kama. Kafin yi magana a tsakiyar da zan ya riga ya hakuri. wa afoyi sabaka uqubati afuwa na ya riga uquba na ana arhamu da ibadi min alwalidati da waladiha na fi jin kai bayina daga jin kayin uwa da ɗanta yanzu haka da zai mene ne da safe ake a mene ne sai ga idan dan uwa na bacci ta ɗauko ana ba cikin karatu kwana cikin ta kamar hmm? ka dubi tausayi tausayi ne fa tana kallon kada kuna ya shiga masa baki kada biki ne tana kife ta wata rana tsina ne sai an ce masa zo ka sai yake ke kare da nisa ina na jiya ba da kuɗinsa ba sai Allah ma na yin kai Allah na tausaya mana abinda muke tsakanin mu da halittu kai ya ishe Allah ne ya sa mata hmm. tausayin saboda tare ne shi son shi da tausaya masa tsamar saboda kana sana da tare da shi kaga ai ana jira ina tashi ka dauke shi ga wuce ba za ka ake bari ya mura wanka lillahi ashaddu farha Allah ya fi tsananin murna bi taubati abdihi min rajulin adalla rahilatahu daga mutumin da raƙuma fa sakata bi arabin muhlikan dawiya alaiha ta'amahu da abincinsa kai wa sharabahu fa talabaha hatta idan aisa ane min kusuliha iya bi kalian samunta nama fi asli shajarati yantazilu al-mawt ya farka فإذا هي ala رأسه sai ta wuka a kansa kada ta allaka khitama hatta wannan asir kasta ta igiyar ta makale da shajarati ta gaba da mata gudu wallahu afsarahu bi tawbati abdihi Allah ya fi murnan tuban bawansa min hadha dirahilati taguwa taguwa kullum muna maganar taguwa mu hatta hawan ta daidai ɗan daidai ko cikin mar yanzu a ce baka kun je asibiti da bashi ba za ku da dai ba irin nausin hankali na kun hau kun hau kun je kun ga marar lafiya kun ga menene an gama gashi na ana tsara masa jini ana masa kaza ana masa kaza kuka sako mashin ishe ku tambayin da kuka je sanin abin da ake asibiti ya maka fi dare nan muka nan na ake nan ina ce ta haihuwa ya zo tambayar ne nuna min inda kaji ya zai yana haka haka sai ya duba ina tambayar da ya shekaran jama na haka a tsaro ne mashin sabo gau ta alaka ma ka da kala a kai akwai wani ma ana ja yana ja da kyau ka ga mashin din da shi na kwanje shi a kan wuri to mashin da ya zarge ko ka zo kan hanya kuna neman kinkina da ka yi haka kinkinau ina da ki sai kun san kinkinau sai dai ce maka dubu dubu biyu saboda kwana kwana ga haraji dubu biyu a aka ba ba ka a aka ba ya sai ga wani ya rubuta ina ko wannan neman kinkina ka ka kalla shi ne aya wannan fa'idu. za ka yi mun na san da mashin yaya murna ne za ka ce mani Allah za ka da ni Allah za ka gode wannan wanda zai je kama shi wannan ne kana lera ka ga shi ne a fara shi a bango ba ga jaka ka baya kada ka ce ko ido na ne ya makance ka ɗauka na ka ne a da ja ka baya ka duba ga amalar kulomi. littafi ka amal kulobi a cikin girbe ma shi tsina ne tun nan wa yake karatu a amal kulobi ma ne ba ta littafi na ciki ai kuna ya murna to Allah ya fi murnan tuban bawansa daga murnan wannan da mashin ɗinsa an kwamma